Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin Hurayya wallafar Aisha ɗan sabo. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji. Hurayya da Zakiya sun shirya wa su BAY Mika'il abin tarba. Cikin kankanin lokaci suka kammala komi tare da shirya a falon sama. Sai shirin sauya kaya don tarbar babban bako kasaitacce wato BY Mika'il. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Wajen ƙarfe ɗaya Nasir ya kira Zakiya Gasa a kofar gida. Ita ce ta fara fita bayan ta kammala kintsa jikinta da salon kwalliyarta mai ɗaukan hankali. Ƙamshi take kawai mai matuƙar daɗi. Huraiya kam ba ta san ma wasu ba domin tuni ta koma shashin Hajiya don sauya kayan jikinta, inda ta maida wata free gown ta atamfa Holland. Sosai ta yi kyau, simple make-up ta yi wa fuskanta. Ƙamshinta mai daɗi take fiddawa a kowane lungu da saƙo na jikinta. Bisa kujerun miro ɗin tana zaune tana kallon fuskarta, yayin da take jin zuciyarta na tsananta bugawa. A haka Zakiya ta shigo ta same ta. Ƙarasawa ta tare da dafa kafaɗinta, Hori tana faɗin hori. Rastan a duk biyu ya ƙosa ki fito. Waya tashi mu je da kin gama shiryawa, kuma kwalliyan yi kyau sosai. Masha Allah. Zakiya ta ƙare magana tana kamo hannun warayya. Tsaye ta miƙe ta isa ga wardrobe, ta zari veil tare da yafa shi a kafaɗunta. Jikinta a sanye yake sosai, hakan nan take bin bayan Zakiya har suka fito falo. tuban sa Hajiya marya mace tana faɗin, "Huri sai ina kuma haka, Hajjaju za mu gaisa ne da bakin Zakiya ne suna strom." Cewa wurare tana duban Hajiya, "Oh to shikenan sai kun dawo." Zakiya ashe ki ce mun kusa shan biki kenan, ko ba a sanya ranar aure ba. Hajiya ta yi magana cike da zolaya, sun koyar da kai Zakiya ta yi kaman gaske. Yayin da warai take ba jiya, amsa da faɗin “Ba saka ba jiya, amma dai an kusa, to Allah ya muku zaɓi na alkhairi baki ɗaya, a dai kula kullum a dinga neman zaɓin Allah, Allah yi zaɓi na gari.” Cewar Hajiya amina Hajiya bari mu je, mun bar su su kaɗai.” Cewar warai suna ficewa daga falon. Sallama suka yi a ƙofar ɗakin duka su biyun. Nas shi ne ya amsa yana faɗin “oya my love, ku shigo mana, ko wancan ya samu sukuni?” idan ya yi tozali da Princess ɗin da ta sace zuciyarsa. Maganar da Nas ya ya sa ya sake jin wani faɗuwar gaba, hakan dai ta yi shahada sanya kanta cikin ɗakin, kanta a ƙasa yake kawai kaɗan ba ta yi kikin kallon sashin da su Nasiru ke zaune ba. Kusa da Zakiya ta zauna tana sunkuyar da kai, tana faɗin, sannan ku, ina yini da fatan kun zo lafiya? Lafiya lau horaiya. cewar Nas, yayin da Sambiwa ya kasa cewa komi, banda idanuwa da ya sanya wa Horaiyya. Yanayin sanyinta da kunyarta ya sake saka zuciyarsa cikin wani shauƙi Daga jiya zuwa yau kaɗai ya yi na'am tare da gamsuwa da dacen soyayyar Warayya ce ta kama zuciyarsa. Gimbiya ki yi haƙuri ki kalli abokina kawai ya samu nutsuwa. Wallahi tun jiya da ya yi arba da kyakkyawar fuskarki bai samu nutsuwa ba. Gaskiya my love ƙawarki mai sa'a ce. Na ya ƙara magana yana duban Zakiya. Zakiya ce ta miƙe tana faɗa ina zuwa Bibi bari na je na dawo. Okay my sweetheart ni ma bari na ɗauko ɗaya wayan nawa. Na bar shi cikin mota. A tare suka fita da Zakiya Ɗakin ya rage daga Viewer Michael sai Horeiya, Shirun ne ya ratsa na tsayin lokaci. A hankali Horeiya ta ɗago kai ta dubi ɓangaren da yake zaune. Cikin sa'a shi ɗin ma yake kallo, idanuwansa suka haɗu da nata. Dukkaninsu sai da suka ji wani abu ya bugi ƙirjinsu. Sai yake cikin ƙananan kaya riga da wando. Bugin wando ne jeans sai t-shirt ash color. Idanuwan shi sanye cikin farin air glass. Kyakkyawa ne tsawon farko, chocolate color ne, fatar jikinsa wanda tsananin hutu da fresh suka sake goge fatar jikinsa, yana da dogon hanci zar tare da manyan idanuwa farare tas, yayin da gashinsa da ya kwanta baƙi ƙirin a kansa, da baƙin gashin giransa suka sake fiddo kyawunsa. Duk cikin 'yan sakanni Horayya ta ƙare masa kallo kafin ta ɗauke kanta tana wasa da gefen gyalenta. Muryarsa mai sanyi da daɗin amo ne ya bugi kunnuwan warayya yana faɗin, ki ɗaga ki gama kallon mijinki. Na san dai baki gama ƙare masa kallo ba. Tamkar yadda nake jin, ke ɗin ba zan taɓa gajiya da kallon kyakkyawar fuskarki, ma'abocin kyau da jini ba. Duk wannan magana yana yin sa ne cikin salon magana mai cike da ƙasaita, tamkar wani basarake. Tun yadda ya dakata da magana, ya sa ya ɗagowa a karo na biyu, idanuwansa suka sake sarƙewa da na juna. Murmushinsa mai tsada ya sakar mata, kafin ta ɗauke idanuwanta. Ba da niyyar cewa uffam, banda zuciyanta da ke tsananin bugawa. Hurayya, kin ki cewa komai please Ke min magana in ji voice ɗinki ko na sami nutsuwa da kin sai da kika azabtar da zuciyata da tunaninki daga jiran jiya zuwa yau da kin saya min horayya biwa ya kare magana yana tasowa daga kujerar da yake ya dawo kusa da horayya Dake ke zaune a seater nan ya zauna shi ma ƙamshin turarenta da nasa ne suka haɗe guri guda suke ba da wani ƙamshi na daban a hankali horayya ta buɗe baki tana magana tana faɗin please ka koma inda ka taso Ta ƙare magana tana kallon fuskar shi. Na ƙi wayon, yanzu da nake kusa da ke, ba gashi ina jin sweet voice ɗinki da ake min rawarsa ba. Fiwa Mikael ya faɗa yana ƙoƙarin su idanuwa. Ita kuma Warayya ta yi saurin sauke kanta ƙasa. Zakiya ce ta shigo Rebecca na biye da ita a baya, ɗauke da ƙaton ƙayataccen tire. Zakiya na ɗauke da ƙarami wanda ta zuba ruwa da juice. Bisa santa table da ke tsakiyar ɗakin suka dire. Har ƙasa Rebecca ta kai tana kwasar gaisuwa. wurin biwa, Mika'il, wanda ya amsa gaisuwa a takaice “Zakiya gaskiya wannan ƙawar taki na son kila sai ta ji an ce, Garin can a Bauchi ana samun Drif, ciwon santa ya kama ni, sannan za ta buɗe baki ta magana.” biwa ya yi magana tamkar zai yi hawaye, abin da ya ba Warayya da Zakiya dariya kenan, wanda ya sa biwa sakin baki yana kallon Warayya da ke dariya a hankali. Za ta yi ranka ya daɗe, ka san abinka da farin shiga, sai ka bi ta a hankali ga kunya irin tasu na Fulani. na ɗawainiya da ita, yanzu dai bari in wa Habibi lemo ya sha, mu baka guri. Jaran Zakiya tana ɗaukan lemo ta fice, tana jifan Hurayya da ke kallonta da murmushi. Shiru ya sake ratsawa kafin BY ya sake ta yana faɗin my love, a tashi a bani ruwa zan sha. Tashi ce ta ɗauka masa ruwa da juice, ta kawo ta aje a sa, kafin ta koma ta ɗauki plate, ta zubo masa samosa da dambun nama. Ajewa ta yi a gabansa ta zauna a takure, ta takura jikinta. San bata so zaman sa kusa da ita ba Kaba ɗaya ƙamshinsa ya cika hancin ta. bismillah ka ci mana jawo tana duban sa har yanzu shi ɗago wanda za ta sai ta ga idanuwansa a kanta goran ruwan da kof ya miƙa mata yana langaɓar da kai kallonsa ta tana mamaki shi kuma wani irin mutum ne karɓa ta ta buɗe murfin ta tsiyaya masa ta miƙa masa karɓa ya sai da ya wani limshe idanuwa sannan ya karɓa ruwan sau biyu ya je kof ɗin yana sake dubanta ganin shi take kallon sun haɗa idanuwa ya sa shi sakar mata murmushi hakan ya sa ya saurin janye idanuwanta a kunyace kiran sunanta yayi a karo na uku kenan ta sake daga kanta ta dube shi Horayya, ina so ki bani aron hankalinki don cin cikakken sunana ta kuma abin da ya kawo ni zuwa gare ki wanda ban taɓa zaton zan sake tsintar kaina a yanayin da nake ciki ba sai gashi gani ɗaya da ne miki kika canji komi da farko dai sunana ba Mr. Yazid Mika'il amma abokaina da mafiya yawan mutane suna kirana da VY Mikael a dunƙule. Haifaffen garin Gombe ne ni uwa da uba, duk a nan muka taso. Mamana Bafulatana ce, yayin da babana ya zama Bahaushe. Na kasance ƙwararren lauya ne mai zaman kansa, ina kuma harkokin business ɗina da ƙasashen ƙetare. Shekaru biyar baya, na taɓa sittan kaina dumu-dumu cikin soyayya da cousin sister na, wanda har ta kai mu ga aure. Watannin mu tara da aure, Kairiyya ta rasu gurin haihuwa. Na rasa ta, na rasa abin da ta haifa. Muryarsa na rawa ya ƙare magana domin a duk lokacin da zai tuna da Khairiyya sai hankalinsa ya tashi. Hurayya ta dube sa cike da tausayi tana faɗin ayya. Allah ya makta rahama, ya baka haƙurin rashin su. Amin Hurayya na gode. Ya ci gaba da faɗin, tunda na rasa kairiyya ban sake tunanin ko da wasa na so wata ‘ya mace ba, duk da irin yadda ‘yan mata ke kawo kansu gare ni da tarin soyayyarsu. Na so kairiyya, kar in ce mun so junanmu, Bakina ba zai iya faɗin yadda muka ƙaunaci juna da kai Rufa sai mutuwa ta min yankan ƙauna a lokacin da nake da tsaka da buƙatar ta. gani na da ke a jiya ya rasa wani abu mai girma a cikin zuciya ta. wanda har ya kai ni da rashin samun isasshen bacci, abin da na daɗe ban ci akan kowace mace ba tsayin shekaru. Yanzu dai kin ji tarihi na a takaice. Saura bayanin ki tambayi Zakiya, za ta sanar da ke cikakken waye Yazid Mika'il. Hurayya na zo ne ba don mu yi wasa da juna ko da hankali ba. Soyayya ta kawo ni gare ki kuma da auren. Wani ba karamin yaro saurayi ba ne da bai taba aure ba. Bari in ce na zo ne mu bata wa juna lokaci. No, san ki nake ba da wasa ba. Ta yadda nake jin idan kika ce ba za ki amshe ni ba, zuciyata za ta sake shiga cikin katankacin gararin da ta shiga a lokacin da na rasa kairiya. So please and please sorry Ki bani dama ki buɗe min koda kafa kaɗan ne a cikin zuciyarki in gwada sa'a ta a kanki. Ya ƙara magana yana tsare ta da idanuwansa. wanda suke narka da soyayyarta. Burin shi da fatan shi a yanzu bai wuce Warayya ta buɗi baki ta ce da shi ta ba shi dama ya farauci ta ba. A hankali ta ɗaga ta dube shi, tausayinsa take ji na rufe zuciyarta, yayin da wani abu da ba za ta iya tantance na meye shi ba keke ta ilahirin jikinta. Yazid Mika'il ya tsira mata idanuwa har zuwa lokacin da ta buɗe ƙaramin bakinta ta zo faɗin. Allah ya ji kankan riya, ya sa tana kyakkyawan matsayi. Yazid ni dai a yanzu ƙaramar yarinya ce, Shekara ta goma sha bakwai ban taɓa soyayya ba, hasali ma babu shi a gabana. Sai burin yin karatu domin samun cika burina, don haka sai dai in baka haƙuri da cewa sorry, ka nemi wata a gaba amma ni kam ba zan iya soyayya ba karatu nake so kuma shi nake da burin in yi. Na gode da ƙaunar ka gare ni VY. Cikin tsananin tashin hankali barista Yazid, Mikael ke duban warayya, zuciyarsa na buga da ƙarfin gaske. Cikin rawar murya ya fara faɗin no, kar ki min haka Warayya please wallahi in dai matsalar karatu ne sai kin ce ba kya so ke sai ma kin zaɓi ƙasar da kike so amma ba za ki a gida Najeriya ba ni Yazid zan ɗaukar miki alƙawarin haka soyayya da aure duk ba sa hana karatu Warayya so ba na so ki yi gaggawa yanke hukunci wallahi ba zan iya haƙura da ke ba tunda na ɗaura idanuwa ana a kanki kika kuma yi nasarar shiga zuciyata ki sa a ranki sai dai idan Allah ne ikon ya rubuta ke ɗin ba rabon Yazid bane ba saboda ban iya so ba warayya nakan fita hayyaci na akan abin da na kwallafa rai ina so ina da naci akan duk abin da na gani ya shiga zuciyata baya ban kai ba shi yasa ko akan aiki na ban taɓa loze wata shari'a ta nasa sa a gabana ba sai na yi nasara Dan haka kada ki jefa zuciyata cikin wani gararin rayuwa Please wurayya. ki daina yin barazanar ba za ki amshi sayin soyayya ta bakin ci. Ya kare maganan tamkar wani marayin da ke buƙatar tallafi. Maganganunsa sun yi matuƙar kashe jikin Horayya sun kuma yi tasiri a zuciyarta da ilahirin jikinta. Zuciyarta na jaddada mata irin ƙwarewa da Yazid Mika'il ya yi wata iya sarrafa harshe cikin natsuwa da ƙatsaita. yake fitar da kalamansa. Ku ce wani abu mana my princess, cewar BY Mika'il yana kallon fuskarta da ƙaramin bakinta. Shikenan zan yi tunani akan hakan. Horayya ta faɗi a hankali tana mai sake ƙasa da kanta. su Zakiya ne ya sa Yazid kallon Nas yana sakin murmushi Hakan ya tabbatar ma Nas cewa Gogon ya fara ciyo kan Horayya. Yanzu ke ko Horayya, haka kika bar BY? Bai ci ko da abu ɗaya ba? Haba mana. cewa Zakiya tana hararan Horayya. Faɗi take a ranta kunya Horayya yi yawa. Horayya ce take duban Zakiya cike da shagwaba tana faɗin. Sorry Zakiya, ba laifina ba ne, nashi ne. Shi ne bai ci ba. Ba wani nan Zakiya ruwa ma sai da na miƙa mata bottle ɗin ta zuba min na sha. Gaskiya friend ɗinki kunyata yi yawa, amma very soon zan rage shi ko kaɗan ne. Fewa ya ƙare magana yana kallon Warayya da ita ma shi take kallo. Wani irin kallo ne mai cike da saƙonni yake jefanta da shi. Hakan ya sa ta janye idanuwanta daga gare su tana faɗin please ka ci ko kaɗan ne. Kar su ɗaura laifin a kaina. Cewa Warayya kenan tana duban yadda Zakiya ta ɗauki samosa ta gutsira kafin ta miƙa wa Nasir. Ya sanya bakinsa akan inda ta gutsira. Oya, to idan da gaske ne ana son in ci, a bani mana a gani. Cewa Barista Mika'il yana kashe mata manyan idanuwansa. Da ƴar ya ta sa shi ya ci dambun naman kaɗan. Hira suka sake taɓawa, wanda rabin Nas ne da Zakiya ƙarfinsa. Wajen ƙarfe biyu da rabi, su biyu wa Mika'il suka ma ‘yan matan Salama za su wuce, saboda a ranar za su bauchi ba za su sake kwana ba. Har gurin matasu Warayya suka rika BY na sake sayar da Warayya, kwana biyu kawai ya bata, ta zama da Zakiya a matsayinsa. Tare da sake jaddada mata kar ma ta soma yaudarar kan shi. Wai shi Yazid Mika'il zai iya haƙura da ita. Zakiya ya wa Rafa dubu hamsin a hannunta yana faɗin ga su nan su sha sweet. Ya ƙara da faɗin ta kulan mai da ya kai ta bari kawai namiji ya kalle ta domin yana da kishi. Haka suka bar gidan zuciyar ya zita makarkar ta tafi ta bar warayya haka yake ji. su na fita ta Aliyu na shigowa cikin compound ɗin. Idanuwansa suka hango masa warayya da Zakiya da suka juya baya suna koma zuwa sashin Samha. Ta rufe jikin ali ya buga wani abu ya soki zuciyarsa. ke. ya shiga tabbayar kansa to suwaye suka fita kuma gurin suwa suka zo bai kwa gama bakin sosai ba ya balla murfin motar ya fita hiballa da ya ɗauko ta daga gidan su sama ya saba a kafaɗinsa Kasancewa ta yi bacci kai tsaye da shi sashin sama bakinsa cike da tambayoyin da sai watsa ma su horayya tofa ya ali da alama dai kana gab da shiga ruwa da sallama ya shiga falon sama yana saba da hiballa a kafaɗinsa zakiya da wurayya da ke zaune ne suka haɗa baki gurin amsa sallaman nasa Yayin da Urayya ta isa da sauri tana faɗin Oyoyo oh, my sweetheart ya Aliyu kawo ta. Ta ƙare magana tana miƙa hannuwanta don ta amshi balla. Kamshinta ne ya bugi hancinsa yayin da idanuwansa suka bi ta da kallo. Suna kallon kyakkyawar fuskarta da ke ɗauke da murmushi. Miƙa mata yi yayi yana faɗin, idan kin kwantar da ita ki zo fat ɗina, ina son magana da ke. Ki tura min Samha yanzu. Aliyu ya ƙare magana yana jiya zuwa fat ɗinsa. Bedroom ɗin Samha urayya ta kai yi ta kwantar. Dare da fitowar sama daga toilet, idanuwanta suka sauka akan yin balla. Baki ta bude tana duban Hurairu tana fudu waye dawo da my angel? Ya Ali ne anti Samha, ina ga zuwa yayi ya ɗauko ta. Ya ce ki same sa a sa. Cewa Hurairu tana jiyawa, ita ma ta amsa kiran Aliyu. Mamaki ne ya kama Samha, wato Aliyu sai da yaje je ya ɗauko angel ɗinsa. Tsaye ta yi tana karewa yarinyar kallo, kafin ta kai fuskarta ta sumbaci bakinta tana faɗin, I love you my sweetheart. Fitowa ta ita ma don zuwa gurin Aliyu. Zakiya ta zamu ita kaɗai tana amsa waya. Hakan ya sa sama wucewa kai tsaye zuwa ɓangaren Aliyu. Huraiya ta tatta zaune a falon tana jiran fitowa Aliyu. Duban ta sama ta tana faɗin. Huri ashe kina nan. Na ɗauka har kin gudu kun hajiya. Kin ba kawai taki ne. Aba dai anti sama. Ya Aliyu ne ya ce in zo idan na kwantar da ita. Kafin ma sama ta sake magana. Aliyu ya fito daga bedroom ɗinsa. Gare shi sama ta ƙarasa suka zauna a tare. bisa kujera tana faɗin Aliyu sai na ga Hibba yanzu ba kunya ka je ka tarar da ita ko kayanta babu eh to laifi ne dan na je da su yata ta makale sai ta biyo ni ni kuma na tarar da ita tunda dama ita na je gani kayanta an ce gobe za a aiko da su Aliyu magana kansa tsaye na kallon sama da ita ma idanuwanta na kansa kafin ta furta babu laifi kam amma ka yi ƙoƙari gaskiya bai ce da ita komai ba illa kallonsa da ya mayar akan horayya Dake sauraron sa yana faɗin Huye su waye na ga fitan motar su daga gidan nan ni kuma ina shigowa. Gurin wa suka zo? Kuma me suka zo yi? Ya ƙara magana yana tsare ta da manyan idanuwansa. Ko kaɗan babu alamun wasa a fuskarsa. Hakan ya sa gaban wuri ya faɗuwa. Sai dai sam ba ta son ya gane ta tsorata. Hakan ya sa ta dubanta cikin dakiya tana faɗin. Bakin Zakiya ne ya Aliyu. Aminu wanda zai aure Zakiya ne ya zo da abokinsa. Shi ne na fita maka gaisa da za su wuce. Ta ƙara magana tana duban yadda Aliyu ya sake haɗa fuska oh ita zakiya aure za ta yi suna ka don ƙara nawa take samha ya yi tambaya na duban samha aiko su zakiya sun isa aure aliyu shekara sha bakwai suke fa kuma banda abun ka laifi ne don an ce zakiya za ta yi aure yanzu kawai ta sa miji a yanzu ai mana za mu sha biki aure ai bai haina karatu aliyu enough samha aliyu ya furta cikin ɗaga sautin muryarsa kafin ya dawo da dubansa kan huraina na fudin. Huri jeki zan shigo shashin Hajiya anjima. Toya Aliyu, Horeya ta faɗi tana tashi tare da ficewa daga falon. Idanuwan Aliyu na bin bayanta da kallo. Wai Aliyu, wai me ne duk na garan ka ɓace ne? Cewa sama tana ƙarewa sa kallo. Lafiya lau sama ba ni abinci, yunwa nake ji. Abinda Aliyu ya furta kenan, yana danna wayarsa. A falon sama kuwa, Horeya na fitowa ta dubi Zakiya tana faɗin Zakiya ni zan wuce. Sai na shigo anjima ko akwai story. Allah ko ƙawata mu daina can zaman ni kaɗai babu daɗi tunda ya Aliyu na tare da anti Samha cewa Zakiya tana miƙewa tsaye ita ma suka fice zuwa shashin Hajiya Zakiya wallahi ki kwashe kuɗin nan tun kafin Hajiya ta tuhume ni inda na samo shi cewa Rayya tana tufan dubu ashirin da biyar ɗin ta Zakiya ta raba ta ba wa nata to in kai su ina wuri ki ne fa ko mai Hajiya za ta tuhuma don kin nuna mata kin ce zaren da zan aura ne ya baki so gaskiya ke Rayya abinki yayi yawa ko yake ‘yar fari ce dole a ga ka. Zakiya ta ƙare magana tana dariyar zolaya. Haka ne ƙawata, zan nuna ta amma Zakiya gaskiya biyu a inna akwai shi da rigima. Wai kwana biyu ba kaɗai ya bani in yi shawara da zuciyata a kansa. Amma fa yana da damu ba zai iya daina so na fa. Kai za ki ɗauka mun yi nisa a soyayya ne ni da shi muna shirin rabuwa. Gaskiya gayan ya haɗu Zakiya. Kuma zuciyata ta kamu da sosai halin da ya shiga na rashin matarsa. A waye ya labarta miki labarin Kairile, gaskiya wuri dole ki tausaya masa, domin sun so junansu, kuma ita ma gaskiya babu laifi karshe ce a kyau. Da komi, she is very innocent, ba ta da matsala, yasa kowa ke tausayan BY. Rashin da yi, tunda ta rasu Yazid Mika'il yake gudun sake faɗawa tarkon love. Kar ki so ki ga yadda 'yan uwa ke son yayi wani auren, musamman mom da dad ɗinsa. domin su biyu ne kaɗai suka mallaka, daga shi sai ƙanwarsa Kamariya, da take aure a Yola. Zakiya ta ƙara magana tana duban Warayya da ta tsira mata idanuwa tana sauraron ta. Kafin ta furta Zakiya, ki ce da kin san labarin BY sosai. Dariya Zakiya ta tana faɗin hurri kenan. Abokin nas ne fa da kut. Kuma abokin mijin anti Kairi ce amaryan nan tamu da muka kawo. Ai ba ki sani ba hurri, family ɗin su BY fitacce ne a Bauchi. Domin dad ɗinsu mai arziki ne sosai kuma yana da taimako. Hakan ya sa kowa ya san Alhaji Mika'il. Wallahi Horaya ba su da matsala. BY nitsatsen gaye ne mai class da kamun kai. Don Allah ki so shi huri. Wallahi in dai kika aure shi kin yi sa'a. Kuma su 'yan boko ne ba ki da matsalar karatu. Sai kin ce kin gaji. Kawai yarinya ki amince ku shalaf ku. Zakiya ta ƙare magana tana dariya. Hmm. Zakiya kenan. Babu ƙarya BY Mika'il ya haɗu. Ya kuma yi min. Matsala ta a yanzu bai wuce yadda za mu kwashe da ya Aliyu idan ya gano ina soyayya ba. Cewa Horaya tana duban Zakiya. Wata ta ja tsaki tana faɗin ke wallahi wuri kin cika son maimaita zance. To ya gano mana so what? Ba dai mace kike ba, ya kuma san dole ki yi aure. Ki zauna ya Aliyu, ni ko dai kyawunsa ke ruɗa ni, ke ma san sa ne kike haba wuri. Ya isa Zakiya a bar magana kawai, yanzu ni ban san amsa da zan ba biyo ba idan ya nema. Wani wuri ne yake shirin baya wani zuciya ta kai anya Zakiya ban yi garaje ba. ta ƙara magana cike da shakwaɓa da ya sa Zakiya ta kwashe da dariya. Ke dai wallahi kina da abin dariya, Ni yanzu matsalar rashin waya ɗinki ma ke na. Ta yaya za ku dinga zanta da BY? Ga shi bai fiye zama ba kullum cikin fita waje yake. Kin ga waya dole na da matuƙar rawar da za ta taka wajen gina love ɗinku. Zakiya ta ƙare magana tana sakin tsaki. ya ta dube tana faɗin to yanzu Zakiya iya Aliyu ya ce sai na fara zuwa school zai siya mun. Amma an jima zan ce masa kawai ya siya mun? tunda ai dai mun ƙara exam. jiran result kawai muke. Nan dai suka ci gaba da hira wanda rabinsa duk akan labarin BY Mika'il ne. To masu sauraro, nan za mu dakata da kanta muku wannan littafi mai suna Furayya, wallafar Aisha ɗan sabo. Mu kasance a cikin shiri na gaba. Zuciya ta faɗa. Zuciya ta faɗa.